Hamda littafi na arba'in da biyu. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai Allah kai daɗin tsira a bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa sabansa da ma waɗanda suka fi sha tafarki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ranar tasha kyama littafin Hamda littafi na arba'in na biyu. A littafin da ya gabata mun dakata ne daidai inda nan da nan ya bai baiwa yarinyar taimakon gaggawa ganin yanayin da jikinta ke fitar da jini ba tare da bata lokaci ba ta dawo cikin hayyacinta jinin kuma ya tsaya alhamdulillah jaririn da nurse din suka gyara shi ne suka kunshe shi cikin dan kwalin mahaifiyarsa sai mutsu mutsu da kuka yake gudan ga dukkanin alama ma neman abinci yake nurse din ta dago shi ta matso daga gaban gadon mamarsa wanda a ɗan mintunan nan da ta samu kanta bayan dakta ya bata taimako da ya kamata har ta iya miƙewa ta zauna ta miƙa mata shi tana faɗin ga abin da kika haifa nan kuma ma da alama neman abinci yake gashi nan ba ku zo da flax ba bari a bashi ruwan zafi ya sha kin kin karbansa ta yi sai kukan da ta fashe da shi a littafin da ya gabata idan har ba na manta ba a wuraren ne muka dakata kamar yadda na sanar da ku cewa littafin hamda goron sallah ne kwacokan insa ga masoya mabiyan abubakar sadiq na wani a kullum da koyaushe ku yi haƙuri mutane don ga usa takum zan haɗa muku labarin nan a mazaunin barka da sallah duk da na so amma ƙarancin labarin ba zai yiwu in ce kowa zan bashi ba amma ku yi haƙuri wannan nahiya taku yankin ku baki ɗaya ba na ware ba ne na sa kare iso kaɗai na haɗa duka zan ɗinku duka wannan littafin sadaukarwa ne a gare ku saboda haka fatan za ku karɓa hannu bibbiyu kamar yadda ya zo muku ina godiya sosai da ƙaunar ku a gare ni kullum da koyaushe in kun shigo kuna nuna farin cikin ku duk lokacin da kuka zo ko da ma ba ku kalle ni ba in kun zo aka ce muku wannan shine kuje rana, wurin da nake zama farin ciki kuke sosai ma ina farin ciki da hakan saboda haka na sadaukar da wannan labari ka cokan shi zuwa gare ku gabaki ɗayan ku wannan kuma barka da sallah ne za ku dai ji yadda abin ta kasance kamar yadda na sanar da ku a littafin da ya gabata kun dai je inda muka tsaya yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da bata lokaci ba kawar da suka zo da ita ne tare ta ɗan shiga jijjiga yaron wayar da take cikin aljihun wandon makarantar jikinta ne ya so makara alamar shigowar kira da sauri ta kai hannuwanta guda ta cusa cikin aljihun wandonta ɗaukar wayan ta yi ɗayan hannuwan kuma ta gyara rikon jariri da kyau ta zaro wayar ido ta waro kan sikirin ɗin wayar murya cikin tsoro ta ce mama sai kuma da sauri ta ɗan ɗaga kiran ta kai wayar kunnen ta tare da yin sallama Ɗan shiru ta yi sai kuma ta ce mama gani nan dawowa an tashi ne ban samu abun hawa ba shine yasa na tsaya tana sauke waya da sauri ta dubi kawata ta ce mama ce take kirana ta ga lokacin tashi yayi har yanzu ban kuma dawowa gida ba bayan ko makarantar ma ban je ba ni sai yanzu ma na ga agogo tun ɗazun lokacin tashi yayi to fa zan tafi gida yanzu ya za mu ina tsoro kada baba ya dawo ya samu ban dawo ba ke ma za ki tafi gida kawai dai tunda dai yanzu kin haihu mu je na raka ki gidanku ni ma sai na wuce gida tarfama mata sa yayu nasu biyo ni kin san fa in na kai wannan lokacin sawa take ajiya nemo ni tana magana ne cikin tsoro sosai ita ko mai jego kuka kawai take ta kasa cewa komai duk da dai kawarta ta tana faɗa mata magana ne kuma abun da ta sani take maimaita mata doktor ya ce a'a taya ma za a yi ta tafi yanzu bayan ma yanzu ta dawo hayyacinta sai mun dan ganin yanayin jikin nata kafin nan mu ta yanzu kan ma allurar da aka yi mata zai fara aiki in ta yi bacci ta farka mu ga yanayin karfin jikin nata sai mu sallame ta yanzu dai ke ki je tunda da ke ana kiran ki to ta ce da sauri ta miƙe tana faɗin yanzu ma kar in ƙara yin laifi raliya ta ce kar ma ba ma kawo ɗan ke ki je to ki je kawai Aikuwa haka ta karɓa ta tafi da sauri bayan fitar da daga ɗin ya dubi yarinyar ya ce ta kwanta ta samu bacci a hankali ta gyara kwanciya su kuma suka fita suka koma ofis ɗinsa suna zama na'ima ta ce ba ni na ganshi. raliya ta miƙa mata kyakkyawan fari kuma da shi sai kyawu yake da shi sai dai yaron ba shi da wani girma sosai dan kankani ne hakan ko ba zai rasa nasaba da rashin samun kulawa da ya kamata tun yaron yana ciki ba wato daga bangaren mahaifiyarsa ta kafe shi ne da idanuwa tana wani irin murmushi tana jijjiga yaron tana wani farin ciki har awanni hudu suka shuɗe hakan kuwa ya yi daidai da farkawar yarinyar da ta haihu a bacci alhamdulillah ta ji ƙarfin jikinta kwarai nan ta nemi tafiya gida nurse ta zo ta sanarwa dakta ya ce ta je ta kira ta tare da nurse ɗin suka shigo da yarinyar ya nuna mata kujera ta zauna kana ya ce nurse ɗin ta tafi ta ba su guri nan ta fita ta jawo musu kofa duban yarinyar ya kana ya ce ina ne gidanku cikin kame kame ta shiga faɗin mm, mm, gidanmu gidanmu sai kuma ta yi shirin. da kyau ya kuma dubanta sannan ya ce ba na son wani ɓoye-ɓoye na san wannan ba shi da uba cikin shege ne don haka ma kawai dai tambayar ki nake ki bani amsa ina ne gidanku kwalla ta matse tare da mutsitsike tsinta, kana ta soma magana gidanmu yana yana unguwar bakaro kai jinjina ya ce a bakaro kike ta gyada kai raliya ta jinjina kai kana ta ce a to shikenan uban uban nan a ina yake shi kuma a yake ta ce eh to yanzu ina za ki je ke da idan ma kika fita daga nan Raliya ta yi mata tambaya tana dubanta shiru ta yi tare da mutsutsuke yatsuwan hannunta Dr. Mutar ya dan tsura mata idanuwa kana yace yanzu ina za ina za ki kai dan idan aka baki shi kuka ta fashe da shi tana faɗin wallahi idan na tafi da shi gida gida yanka ne za a yi wallahi iyayena sun ce sai sun yanka ni yanzu ma in na koma gida na san su za ni idan na tafi da shi za su yanka ni wallahi kuka ta fashe da shi sosai tana faɗin za su yanka ta na'ima kuwa ta rabta ta ce to ni zan rike miki dan ni ina son shi na san idan kika fita yadda shi yadda shi zake ko ba haka ba ta faɗa tana dobanta da sauri yarinyar ta gyaɗa kai ta ce eh wallahi ni ina fita daga nan gida gida in na tafi da shi gida yanka ne za a yi na je da shi gidanmu na'ima ta ce to ya isa in kika je da shi gida ne za a yanka ki ba idan kuma kika fita da shi daga nan kuma yadda shi za ki to ni ina son shi zan rike shi hannu ta saka ta buɗe jaka ta ciro kuɗi masu yawa gudan dubu dubu ne a jaka ɗauri guda uku wacce akalla kowane ɗauri guda ya kai naira dubu ɗari ta miƙa wa yarinyar tana faɗin karɓi in kin je kya nemi abin da zaki rika ci wanda ma ya kamata masu jego su ce ba sai ma kin jira iyayenki sun yi miki wani abun Batun da na san cewa ba yi miki za su yi ba da ma a ce ma da uba ne to da ba shi da wani damuwa za a yi ƙoƙarin a saurare ki shi sai ki je ki jego shi kuma ina son shi zan rike shi don ma ba zan iya zuba idanuwa ina ganin zaluncin nan da bai ji ba bai gani ba a zalunce shi ku mutane ku rika jin tsoron Allah ku ɗauki yaro fi sabilillahi ku je ku yasar bayan kuma kun san cewa ba ta hanyar daidai kuka samo shi ba ta rinka da irin abubuwan nan dai wanda dai ba za abun nan ba yanzu fi sabilillahi dama jefar da shi zaki ko a kashe shi ko hakan ya muku ba da sauri yarinyar ta miƙa hannuwa ta karɓa kuɗin hannuwanta na rawa ganin yawan kuɗin kana ta yi musu godiya ta miƙe da sauri tana fita har a lokacin ta kai bakin kofa na ima ta ce idan kika je gida aka tambaye ki ina abun da kika haifa ki ce yana ina ya mutu a ciki ki faɗa musu ya mutu a ciki ta yi magana cike da ƙarfafawa tare da faɗin dunkule maƙudan kuɗi inda mata ta bata ta ce za ta ce musu ya mutu a ciki murmushi ne ima tare da faɗin da kyau da sauri yarinyar ta yi waje ta haye abun hawa ta wuce gidansu cikin zulumi da tsoro bayan fitar yarinyar rariya da dr muktar suka duntsure da dariya cikin muryar dariya dr muktar ya ce kin ji na ima har da ma guntun wa'azinta wai ku mutane ku rika jin tsoron Allah tunda kin samu a sama ai dole ma ki jefa ta da wa'azi wato su rika jin tsoron Allah ko eh iye Lallai! to inda kuma ba zan samu ba kai baka ji abin nan nata a ciki ba wai dan ya mutu a ciki wannan kuma ai ni ta haifa mako ta yi magana tana leƙon fuskan yaron da yake wani baccin sa Dr. Muktar ya gyara zama tare da sauƙi numfashi sannan ya ce to yanzu ya za ne ta ce dakta ni na haihu kuma me ya zaunar da ni a nan a kanin leburin mana dariya ya sheke da shi rariya ma dariya ce tana faɗin Aikuwa. mai jego a gado ya kamata a same ta a kwance ba a zaune a ofis ɗin likita ba nan suka miƙe suka nufi leburum ɗin bayan sun gama shirye-shiryen duk yadda ma abun zai tafi suna shiga ta haura gado ta kwanta ta yi shame-shame kamar wacce ta yi da gaske waya ima ta miƙa wa raliya ta ce kira shi a waya raliya ta amsa ta danna wa nambar salim ɗin kira wai ta yi ringin har ya yanke ba ɗaga ba ta dubi na'ima ta ce bai ɗaga ba ta ce sake kiran shi kin san shi a murɗe yake murɗaɗɗen mutum ne idan bai yi ra'ayi ba ba zai ɗaga ba yanzu haka ma waya tana kusa da shi ɗagawar ne kawai dai bai ga dama ba kuma kiran nashi ma ta yi amma har ya yanke bai ɗaga ba still sai da ta kira shi a ƙalla ba ƙasar ba sau huɗu kamun nan a na biyar ya ɗauka ganin ya kiran ya ƙi ci ya ƙi cinyewa ya kai wayan kunnen sa tare da faɗin 'Asalamu alaikum salima raliya ce kuna asibiti da na'ima ta haihu salim da ke zaune a ofis yana ta karkasa kayayyakinsa don ma lokacin tashinsa ne ya har ma ya wuce wasu ayyukan ne ma dai kawai suka da shi ya miƙe zumbur yana faɗin haihuwa kuma ya shi cikin nata ya kai na haihuwa cikin ya fita kenan ya jero tambayar da alama hankalin sama a tashe yake ta ce eh haihuwa ce ba fita cikin yayi ba sai dai kan bakwai ta haifa ɗa namiji numfashi sauke jin akasin abin da yake zato shi gaba ɗaya ma jin lamarin nan ba zata ya ma mantar da shi zata ta iya haihuwa cikin ma da watanninsa bakwai ya ce ina jaririn yake yanzu yana cikin wani hali yana da lafiya ko eh gashi nan dai can a cikin kwalba katsewar yayi ba tare da ya ce komai ba na'ima da take jin duk abin da yake faɗa kasancewa ta sa wayar a handsfree ce lallai ma wannan wato shine ma jaririn yake tambaya ma ba ita ba ko madadin ya tambaye su duka ma dariya raliya ta yi tare da faɗin Salim kenan miskili ka fi mahaukaci ban haushi ba fa zai sauya ba don kuwa ma a jininsa abun yake. Salim na kashewa wayar ma mai fara kira zaune mami take da sa anti anti Jalila da su ummi kiran ya shigo. Bayan sun gaisa ke faɗa mata na ta haihu haihuwa mami ta faɗa da ƙarfi kana ta ce wani irin haihuwa ciki wata bakwai ya fuskanci yanayin da da yake ga kuma lokacin da Raliya ta sanar masa da haihuwa shi ma mami ya sanar ma ya ce eh haihuwa bakwai ni ya ta haifa tana asibiti ma yanzu to Allah ya raya mami ta faɗa takaice tare da kashe wayarta gaba ɗaya hankalin yan cikin falon ɗin ya koma kan mami ummi ce da sauri ta cewa ta haihu na'ima ce ko mami ta ce wai haka wai haihuwa mami ta faɗa tana ɗan taɓe baki ummi ko baki ta washe tana faɗin ikon Allah ka ji ikon Allah ko to Allah dai sa abin da haka ya faɗin na cikin ƙoshin lafiya baki mami ta kuma buɗewa tare da faɗin mm. ina kuwa zai zama cikin ƙoshin lafiya ciki wata bakwai sai dai ya bada wahala dai ta ɓangaren anti jalila ma fuska ta ya motsa tana faɗin gayyar wahala dai ciki wata bakwai ai ba arziki ina kuwa arziki duk uban iya yi da cikin ashe ma dai rabin halitta ma za a haifo ba arziki ai anti rabiya ta faɗa tana tura ɗan kwali gaban goshi dukkaninsu in ka gansu babu wani mai farin ciki da jin haihuwar akasin ummi da fuskar take dauke da annurin bakinta ma ya kasa rufuwa sai faɗi take kai masha Allah Allah dai raya mana miƙewa ummi ta tana ci gaba da faɗin kai masha Allah za mu ci asibiti ya kamata mu tafi yanzu mami ta kawar da kai gefe tare da faɗin ummin fauzan ni gaskiya ba yanzu zan je asibitin nan ba gaskiya ina kamar ma ina da abun yi ai dare yayi yanzu ga magariba ma ya kawo kai ummi ta girgiza kai tana faɗin kai mamin no sai ba ya kamata fa mu je yanzu a ce babu wani nashi a can gaskiya bai yi ba fuska ta tafiyar ta kuma ya mutsawa tana faɗin mm, ni kan ma ku cire ni a tafiyar dan yanzu ma abban adil zai zo ya ɗauke mu duk uwa ummi ta yi mata tare da faɗin maza maza tashi ku shiga ku je dalila tashi maza ku je anti jalila da ta zo har wuya kwance fuska tana cewa ni wallahi ina ji ma kamar ma kar in je don ni ma dadin fadil na san na san ma yanzu yana hanya har ummi ta rike haɓa tana sallallame da kyar dai ta samu musu ta sa su suka fita tare suka nufi asibiti bayan sun sanarwa su abdu Asibiti suka suka tadda salim din shi ma isowarsa kenan a tare suka shiga cikin asibiti dare dakin hutu suka nufa inda na ta musu jagora zuwa ciki take sanar musu da cewa an maida na'ima can domin ta huta dan suka tadda na'ima kwance tana ta sakinin farfashi raliya na tsaye akan ta tana ta yi mata sannu da sauri ummi ta matso inda take tana faɗin sannu sannu kin ji na'ima kin samu kanki kalau da ƙyar ta buɗe baki cikin yanayin mutum ya sha wuya murya can ƙasan makoshi ta ce lafiya lau mami ko kallo ɗaya ta yi mata kana ta ce mata sannu nan ma dai kai ta amsa anti tafiya kam ko kallo ma bata ishe ta ba anti jalila ce ma ta samu ta ce mata sannu ita ma ya salin da yana ɗan hannu a baya ya naɗe tsaye a ta gurin kafafuwan ta ya ɗan dube ta kana ya ce ina yaron yake raliya ta ce yana can an sa shi a kwalba kai jinjina cikin yanayin nan nashi ya mai da dubansa kan nurse ɗin da ta yi musu jagora ya ce mu je a nuna mana inda yake ina dokta yake ta ce yana ofis fita suka yi duka har da raliya raliya ta yi saurin shiga ofis ɗin dokta tare suka fito da shi ya miƙa wa salim ɗin hannuwa suka gaisa ba ya ba fallasa ya salim ya amsa masa gaisuwar kana ya gaida su mami sannan ya wuce da su ɗakin da aka ajiye jaririn wanda yake ƙarƙashin kulawar na'urori. can suka hango jariri cikin kwalba wanda ake saka jaririn da ba su kai watannin haihuwa ba yana ta wutsil wutsil da kafafuwansa murmushi raliya ta yi a ƙasar ranta don ganin shirin su yana tafiya yadda ya kamata da sauri salim ya karasa jikin kwalbar yana leƙen cikin kwalbar su ummi ma gaba ɗayansu suka karasa cikin kwalbar ido ma mita kurawa jaririn da aka kiran ake kiran shi da bakwai bakwainiya ga shi dai ba wani girma yake da shi ba an ɗan ƙanƙani ne sai dai yanayinsa da wayon fuskarsa ya girmi na bakwai bakwainiya kai ta girgiza tare da juya kai ta kalli likita ta ce wannan ne bakwainiya wannan ɗan ne bakwaini anya ma kuwa an yi lissafin cikin nan daidai ko ko dai taran ne lissafin kaga yaron dai da wayensa da sauri raliya ta ce bai cika tara ba bakwai ne ai ko jiya ma sai da muka yi lissafin watannin da ita yau kuma sai ga haihuwa kin gan shi ma dan mutsilili da shi ummi ta ce ai kuwa gashi nan dan kankani irin su idan suka tashi girma sai an gan su ma dan sai an cito an koshi kafin na iya daukar su ya salim kan duk baya jin su dan ya gama shagalta da kallon yaron wai shine yau da da wannan dan nasa ne wani murmushi a ƙasar ransa wanda har sai da ma ya bayyano a kan fuskarsa an ta tafiya da ta kafe yaron da idanuwa tar sai lokacin ta yi magana wai wannan yaron shine bakwainiya gaskiya wannan bai kama da bakwainiya ba sai dai in ku kuka bata lissafi ta yi magana cikin gaɗale wani kallon sama da ƙasar aliya ta bi da shi an cire fiyan ma irin kallon irin kallon da ta mata ta watsa mata tare da girgiza kai tana ci gaba da yi mata wani kallon sheƙeƙe sannan ta juya ta fita cikin baƙin ciki. ciki bayan ta gama aika wa raliya kallon masu cike da ma'anoni da yawa ko mintuna talatin ba su yi asibiti ba mami ta ce su tafi haka dai suka tafi suka koma gida ba tare da sun gamsu da cewa wannan cikin shine daidai ba haushi da bakin ciki kamar na yi mata yaya wai a ce kalar gaisuwar da surukarta za ta yi mata kenan babu wani gaisuwa mai nuna tausayawa babu wani nuna farin cikin samo mata jika da ta yi rariya ta ce ni ni daɗi na da ke gajeren haƙuri don Allah ki bar wannan maganar ki shiru kawai ke kam dai bakin haihu ba ina ruwanki ma da wani su don wanda ma kika haifa masa ne ma idan yayi miki zaki fi jin zafi idan na ruwanki ma da su ba wanda ma ba su kika suka haifa miki ba kuma ba su kika haifa ma ba can ta matse musu ke me ma damuwar ke kin ga wannan shegiyar yarinyar zan nuna mata ni yar bariki ce cikakkiyar kuwa?" wallahi tallahi sai na nuna mata kurinta wai shegiya rafi'an nan kin ga ma wani irin kallon da take min kin ga wani irin kallon da take min kuwa zan nuna mata halina bata sanni ba ne. wallahi wallahi zan nuna mata asalin turu kolona sai na nuna mata wace ce ni na yi mata cin hmm. in dai wannan rafi'a din ce ta wuce tsammanin ki wallahi wannan yarinyar da kike gani ni ma ina da cikinta kuma ma zan yi maganinta zan je musamman gurin boka domin yi min maganinta shegiya da wani fiska wa wa za ta gane dai da ni take rabu da ita mance da ita don wallahi sai ta gane kuskurenta ni za ta rinka rena ma wayo wannan yarinya da kike kallo wannan yarinya hmm. jin an murɗa handil ɗin ya sa su yin shiru da zancen nasu domin wallahi tallahi sun kai iya makogoro ta bular da su ne na'ima ta gyara kwanciyarta kamar mahaɗazin ta ɗan marerece fuska da shugaba ta shugabe fuska ya ƙara so bakin gado ya dube ta kana ya ce ya jikin cikin makirci da salon iya kirsa ta ce mai salim kaga yadda muka ya bani wahala yaran nan dan ɗanka ya bani wahala mai salin da ƙyar na iya haifo shi wallahi na sha wahala gefen fuskar sai ya shafo nata ya dan ya dan ɗaura hannuwa yana dan shashafa gefen kanta yana ɗan wasa da shi ɗan ƙasan zuciyarsa yayin da yake jin wani abu yana tsargar masa mai kama ma da farin ciki can karkashin ƙasan zuciyarsa kuwa jin wani abu mai nauyi yake yana ƙoƙarin tasowa sai kuma yanayin biyu suka shiga kowa da junansu yayin da farin cikin ya danne wancan nauyi da yake cikin nauyinsa yake jin sa a cikin ransa na yau ya fi na kullum har sai da ma ya kai hannuwa ya dafe kahun zuciyarsa tsabagen wani abu da yake ji kamar zai so kamar dai abu da ya danne maka wani wuri na jikinka haka abun yake jinsa amma ba hali ya furta komai daga na'ima har a ido suka zuba masa ganin yadda ma ya kafe ya dafe kirjinsa da karfi tare da rumtsa idanuwansa wani abu ne ya gilma masa cikin duhuwar kwakwalwar idanuwansa da suke a rufe wani irin bugawa kirjinsa ya kamar ma an firge zuciyarsa sai ya rika ganin wasu abubuwa guda uku masu haske suna yi masa yawa cikin kwayar idanuwa yayin da bugun zuciyarsa ya tsananta daidai lokacin da ya ga abun suna dan tunkaro shi tamkar ma suna tahowa zuwa gare shi a zahiri kuma idanuwansa a buɗe ne sai kuma a sanu suka riƙa yin nesa da shi sai da suka yi nesa da shi sosai kana duhu ta kuma girmawa tsakankanin su cikin tsananin ƙarfi ya ware idanuwansa jin muryar na'ima tana faɗin ya dai ya dai hannayensa guda biyu cusa cikin sumarkansa kana ya fuzar da wani huci mai zafi daga bakinsa i am sorry ya faɗa tare da juyawa ya bar ɗakin da sauri yayin da yake zuciyarsa na ci gaba da yi masa wani kalan nauyi na daban cikin ɗanɗan kwanakin nan hakan yana yawan faruwa ne da shi akai-akai musamman ma in ya kwanta bacci ya rika irin wannan mafarkatan kenan sai ya ringa ganin haske guda uku suna dumfaro shi sai sun zo dab da shi sai su bashi baya yayin da duhu kuma za ta zo ta mamaye wannan haske da yake kallo abun da yake ganin cikin mafarkinsa kenan kokarin zuwa masa yake kuma a zahiri to ko dai bacci ya fara a tsayin ne har ya fara wannan mafarki da ya saba ya rika jefo wa kansa tambayoyi da bashi da mai amsa masa su kuma tabbas shi ma baya da amsar su bayan sana'i wata bi da kallo cikin takaici a tunaninta ai barin jiki zai rinka yi idan ta haihu idan ya ga an kuma murna zai ji babu daɗi wallahi tunaninta babu abin da bai kama ta ba amma kuma ta kalli ƙasin haka murna zai yi babu adadi idan har ta haihu zai dinga nuna wani jin daɗi ya rinka farin ciki ya rinka nan da nan da ita sai kuma gashi sai wani shashen kamshi yake yi ba tare da ya nuna irin farin ciki da hakan ba baya nuna farin ciki da haihuwarta a can ko bayan komawar su mami suna tare a falo kowa na faɗin albarkacin bakinsa mami kan ma sai ta ji wani kwata-kwata ɗan bai kwanta mata rai ba kwata-kwata ta ji ɗan baya cikin ranta tana yi masa wani irin kallo da ita kaɗai ma ta san ma'anarsa an ta fuska ta ya mutsa ganin su fauzan da sai bana murna wai matar yasirin ta haihu za su je su sha suna ta ce dalla kurfa mana baki ni wallahi wannan dan ma kwata-kwata ma bai min ma ba wallahi ya ɗauko jinin uwarsa ni bai min ma kama ma da bakwainiya ba bakwaini bakwaini yake sau nawa ma nake ganin bakwaini haka yake haka ake haifar su wata bakwai sai a ce wai wannan dan dan wata bakwai ne to can ta matse mata sai ta je can ta ta fama ta je can ta ta haihuwar bakwainiya ita ta sani kai ma me ta girgiza anti jalila ta ce ai wallahi ni ma anti rafi'a dan bai min kama ma da bakwaini ba sai dai kama idan ko sun dan bata lissafi ko kuma wani munafurcin ma take kullawa ciki ya fi wata bakwai ta ce bakwai to me ma amfanin hakan me ma na cewa ciki wata bakwai bayan ta san cikin ya fi bakwai din ummi ke ce musu ta yi to ko in banda abunku ta yi ɗin ko ta yi batan ma da lissafi ne in mutum ya bata da lissafi kam shi zai rika lissafi kullum alhalin ma ba haka bane ai ba wani abu bane hakan yana iya bata a mutum yana iya bata lissafi kuma ana iya haifar wata bakwai ɗin yayi yayi rai kuma yayi lafiya ya tashi har ma ya fi ma dan wata tara ɗin kwari da kuzari kar ku mance fa a asibiti a ta haihu in ma bakwai ne in ma ya ne ma ya ma za a sa shi a cikin kwalba in ma ba bakwai ne ya bane ai ya fi ku sanin me yake Allah da ya raya shi da imani to amin cewa su daga baki ɗaya mutanen ɗakin in ka san ma ba kana ganin yanayin yadda aka ce amin ma kuma ko sa cikin yana cewa wallahi ba abin ne ko ba kusan an yi amin da ba abin ba ko To, a haka dai har bayan kwanaki uku, tunda suka je sau ɗaya ba su ƙara zuwa ba sai ranar da ta cika kwanaki uku, shi ma da ƙyar dai ummi ta sa mami suka koma asibiti, a nan suka tadda an ‘yan gidan suna ima, nan ma ba su wani jima ba suka baro asibiti, satin suna ima biyu a asibiti zaune suke da ta raliya na ta dube ta tana faɗin. kai raliya wallahi na gaji da zama asibitin nan haka wai shin dole ne sai mun yi wata biyu a asibitin nan dole wai sai mun yi wata biyu wallahi na gaji da zama asibitin nan wai dole ne har sai an dan ya dan cika wata tara kafin nan mu koma gida gaskiya a san yadda za a yi ki je ki samu dakta a san ya za a yi gaskiya wallahi na gaji da zama asibiti sati biyu ba ina nan anan gaskiya ki je ki same shi a san yadda za a yi na koma gida raliya ta ce gaskiya ni ma fa na gaji da sintare yau asibiti gobe asibitin nan kullum kenan mutum na hanyar zuwa asibiti alhalin ma dukkanin ku lafiyar ku kalau jariri yana nan yana shan madararsa ke kina nan kina narkar abincin ki? ni kan ma fa ina da wasu a hannu wallahi ina da wanda ma ina da waɗanda na karɓi kuɗin su kuma mun yi agreement akwai wanda ma na karɓi kuɗin na kwana uku gashi nan kuma ko wuni ma ɗaya ma bamu yi da shi ba tsakani na da shi da daddare mu kwana shi kuma dama ya so mu je Abuja ne a can za mu je mu za mu fi shanawa gaskiya bari dai na je na samu muktar a san yadda za a yi a koma gida na samu na je eh, na fanshi su fanshi kuɗin su gaskiya ni wallahi na gaji da wannan bata lokacin ta shi magana tana miƙewa tsaye ta fita ta nufi ofis ɗin doktor ɗin bayan raliya sun gama tattaunawa da dr muktar ya ce to gaskiya akwai yadda za a yi za ta iya komawa gida a bisa ita ta tirsasa ta gaji da zaman asibiti ni kuma sai na ba da wasu shawarwari da za ta ɗauru a kai bayan ta koma gida nan suka tsara yadda abun nasu zai tafi a ranar da yamma suka samu sallama suka koma gida bayan sharaɗi da shawarwarin da dakta ɗin ya bata a gaban 'yan uwanta da kuma gogan wato salim tun da suka koma gida yaro kullum a kwance yake idan aka zo barka sai ta ce ba a ɗaukansa saboda likita ya ce kada a riƙa yawan sa masa hannu sai dai a zo a gan shi a kwanci kawai a cikin bargo da kullum yake dukunkune a cikinsa haka ta yi ta rainon yaron da masu ita da masu raino da ma'aikatanta da kuma duk ɗan uwanta ko da wanda ya zo zai ce zai ɗauke ta ma ko kuma za a ba da nono to babu ruwa ba sa kawo komai sai cewa suka yi ai dama kaga wasu matan masu haka suke sai an sun sha magani nono ruwan yake zuwa babu nono babu ruwan nono ba nonon bane babu fanamanta to tuni da aka nemo maganin wanke nono da kuma ruwan wanda za a suba nono zai kawo ruwa kankace mai ruwan nono ya kawo ta shiga shayar da yaɗa lokacin da suka cika wata biyu wato da ya cika wata tara kenan washe gari ta hada wasu gagarumin taro biki irin na masu ji da naira biki aka yi na gani na faɗa naira ta yi kuka ranar salim katuwar saniya ya samu ya danne da aka yanka yaro ya ci sunan baban na'ima ko da ta ji sunan da ya raɗa masa san ma bata so ba don ta so yi wa babansa ta kwarare <laughs> amma kuma sai aka samu aka shi ya ba babanta ta kwara shi ya bata karare ya bata kwarar babanta to yanzu daga daga da ana wurin zamu dakata a cikin wannan littafi namu na hamda wanda insha Allah mun dai wuce a kaso a biyu ko ce ɗaya da kusan biyu dai <sighs> za mu je a littafi na gaba don jin yadda za ta kasance kamar yadda sanar da ku sai in ce mutanen a fulbe mutanen sardauna gamu a gare ku da ku da mutanen gashaka wannan littafin da zai zo na gaba naku ne sai in ce muku a gamunan bari mu ga irin tarban bakin ku ko